ɗan siyasar uganda changulanyi wanda aka fi sani da bobby wine ya ce zaben fim ɗinsa da aka yi the people's president domin takarar lambar yabo ya taimaka sosai wajen janyo hankalin duniya kan gwagwarmayar da yake yi ta samar da sauyin demokradiyya a ƙasarsa fim ɗin wanda aka zaɓa a rukunin fina-finai na masu ba da labari ya sha naushi sosai fa daga fim ɗin nan na 20 days in mariupol a kan labarin wani gari da aka mamaye a kasar ukraine kafin ya shiga siyasa dai bobi wine na ɗaya daga cikin shahararrun mawaƙa a uganda da yake tattaunawa da muganyi a los angeles bobi wine ya ce ya sauya sheka zuwa sha'anin siyasa ne domin gwagwarmaya wa matasa da aka mayar da su saniyar ware burin kowane mai harkar nishadantarwa ya isa masana'antar hollywood ko da yake na isa ba ta hanyar da aka saba ba amma yana da ban sha'awa da ƙarfafawa a lokaci guda hasali ma ranar da aka sanar an zaɓe mu mun kasance muna ƙarƙashin ɗaurin talala amma bayan 'yan sa'o'i da sanarwar sojoji suka janye ɗaurin talalar don haka wannan shi ne tasirin fim kenan ya ba mu damar isar da labarin uganda game da gwagwarmayar neman 'yanci da demokuraɗiyya ga duniya shi ma abin alfahari ne gare ni. Music and activism does not differ. Harkokin waƙa da gwagwarmaya ba su da wani bambanci sosai. Ina nufin kamar yadda magabata suka faɗa a baya, cewa waƙa na nuna abin da ke faruwa a rayuwa. Mu masu waƙa tamkar wakilai ne masu magana da yawon jama'a. Muna faɗin halin da wasu mutane ke ciki, Don haka a wannan zamanin mun zaɓi ba kawai magana a kai kaɗai ba. Muna amfani da ikonmu don samar da sauyin da ya kamata. Na yi imani da gaske hakan ya faru ne saboda bajintar waƙa da nake da ita. Ina yin waƙa kan abubuwan da suka shafi mutane. Abin da ya ƙara jan hankali na kenan. Don haka ne ya bani damar shiga musamman ma matasan zamaninmu da kuma tarihin a Uganda daga Afirka. inda muka fito. In Uganda and from.